a ci gaba da karatunmu na ilimin furu'a wanda muke yi a cikin wannan littafi na matnun risala wanda fadilatu shek abu muhammad abdullah kuna abi zaid alkirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayanin ilimin fikihu bisa masabar al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba a mu wanda ya gabata muna nan muna bayani dangane da hukunce-hukuncen shari'a a ƙarƙashin babin da yake bayani akan hukunce-hukuncen jini jinin da aka zubar ba wai jini na al'adar mata ba sannan wal da kuma iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana dokokin Allah wanda ya zayyana wa halittunsa a yau a darasi na 65 za mu tashi inda malam yake cewa wa man amila amala qaumi duk wanda ya aiki bi ma'ana duk wanda ya yi barna ko ya aikata aika aika irin aikin mutanen nan na annabi loko shi ne to idan an kama ki ya yi wannan to kamata ya yi a duba a gani da mai ya yi liwajin mai zakarin da ɗanamiji namiji baligin balagagge fafa'ahu wanda ya yi masa biyayya bi idan balagagge ne yana da hankali me yasa ya yadda kai liwadi da ke to matsayinsu kusan ɗaya ne rujima dukkansu za a jefe su da wanda ya yi liwadi da wanda aka yi masa liwadi wannan shine hukuncin da musulunci ya zayyana ofina au lam yufana, shin sun katangu ne ko ba su katangu ba abinda ake nufi shin sun taba yin aure ne ko ba su taba yin aure ba saboda akwai mamaki ya ce mutum yana da aure yana liwati kwarai da gaske to amma ko katon banza ne wanda bai yi aure ba kaga katon banza kenan in banda ci ba abin da ya sa a gabansa idan an kama ki ya yi liwadi da wanda aka yi liwadin da ke daman ba a yi la'akari da cewa suna da aure ne ko ba su da aure hukuncin su ne jefewa har sai sun mutu saboda sun zama mummunan gidi in aka kyale su a cikin al'umma za su bata al'umma ce gaba daya za su bata mutane don mutum ya yi liwadi da matansa, shi kuma fa wani abin da ya aikata ya aikata haramun tun da zai wahala ta fito fili ta fata amma lokaci likitoci suna iya wa. kwarai da gaske likitoci suna iya wa. kuma tun matan da ta yadda mijinta yana luwaɗi da ita to zai kashe ta da wuri za ta mutu kwarai da gaske to amma kaga tun da shi ba abinda za a fito fili ba ne har a ce gashin nan an gane menene menene yana da ɗan nauyi yana da matsala mummunan haramun ne mutum ya yi liwaɗi da matarsa saboda haka duk wanda ya kama shi yana liwaɗi da wani kato kato yana liwaɗi da kato to ba a duba suna da aure ne ko ba su da aure hukuncin su jefewa kawai na kowalansu kuma da aka taba kama zuwa can baya suna luwaɗi. an tabbatar suna luwadi kawai wani da ya je rusa gidan ya yi ta sama kawai ya rushe a kansu gaba ɗaya suka mutu kai akwai inda ma aka kona yan luwaɗi. amma ga masabar malikiya fahimtar da aka ɗauka yan luwadi idan ya tabbata hukuncin su kisa ne wannan babu bambanci suna da aure ko ba su da aure sai dai kuma idan aka kama dan luwaje sai aka kama shi da yau karami to yaudaran sai yayi sai a kashe shi katon katon banza sai a kashe shi sannan shi kuma wanda yaron a yi ta fama da jinyarsa kwarai da gaske saboda wani lokaci masu luwaji za su iya yaudaran yara da wani abu shi yasa aka ce yayi bi zakarin balikin ko aka kama mutumin da shi kuma yake luwaɗi da dabba to shi wannan jaki ne akwai abin da ya fi jaki eh akwai wani abin da halittar da ta fi jaki wato ka gaishi shi gashi kato da abun nan amma eh amma kirme ne eh akwai Okay, o wato ya ma da sa a wauta ke kwarai da gaske to nan gaba zai ambata mana hukuncin wanda ya liwati da dabba Allah ya kawai ai Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da al'umma guda saboda wannan saboda wannan mummunan aika-aika duk da kasancewa baki kadai suke aikatawa ba sun hada da waɗansu abubuwa ta yana da wahala ka samu wanda yake liwadi yake laifin na liwadi kawai yake yi sai ka samu akwai waɗansu laifuffukan da yake aikatawa daban wannan kenan sai maganin ƙazafi wa alal ƙazafi alhurri duk wanda ya ƙazafi waɗa alhaddu shi ma akwai haddi a kansa samanuna bulala tamanin. tunda Allah ta tabaraka wa ta'ala ce wallazina yarmuna almusanati duk waɗanda suke zargin katangaggun mata sun malam yatu sa'an nan ba su zo da mai ba da shaidu kwarara guda hudu fajiliduhun samanina jalda kai musu bulala tamanin sannan kuma kar ku sake karban shaidar su tun daga ranar waɗansu malamai suna ganin wanda ya tuba za a karbi da zuwa suna ganin ko mutum ya tuba ba za a karba ba saboda wajen Allah makaryata ne ya sa ka zargi wani da zina ko da liwaji ba ka da ƙwararren hujjoji a shari'ar musulunci duk wanda ka zarge shi ba ka da ƙwararren hujjoji idan akwai shari'ar musulunci ya kai karanka ko ka kawo shaidu guda hudu ko bulala tamanin kuma kai makaryaci ne har abada ya sa hatsari ne saboda mai saboda kare mutuncin mutane saboda kare mutuncin mutane a can baya mun yi bayani ko da zina ce suke yi aka ce sai an samu shaidu guda nawa guda hudu to da uku suka zo sai suka gani a sheki na karshe bai gani da kyau ba sai da aka je ba da kaida uku suka ba da cikakke kaida na hudu da ya zo ya ce yo yadda ni dai na gan su kawai suna lullube da mayafi kawai ni na gan motsi ne ni ban gane mai suke yi ba malamai abinda suka ce guda uku nan a daka kowa a yi masa bulala tamanin tamanin kwarai da gaske saboda ki ya faɗi gaskiyan abin da ya gani shi sa a can aka ce kalmir wadi filmuk haula kwarai da gaske saboda mai saboda mutunci kare mutunci musulunci yana kare mutuncin mutane amma yanzu mutane ba su dauki mutunci da muhimmanci ba sai kowa ya ga dama shi kenan sai ya ci mutuncin nan wasu musamman yan siyasa musamman yan siyasa wallahi ba su dauki mutunci wani abu guda da shari'ar musulunci ina jin waɗanda za a yi musu bulala tamanin tamanin da waɗanda za a jibge su a kurkuku suna da yawa hatsari ne a yi ƙoƙari a kiyaye na dama Allah ya ce fadiliduhum eh samanina jalda ai alhaddu samanuna bulala tamanin ina fata an gani can aya ta ce fajiliduhum samanina maqulun bihi ne anan samanuna kuma marfu'i ne kabar mubtada ne ina ba ta gane eh idan ka ga an kawo irin wannan baka gane bambanci ba to na hawu ne in kana son ka gane bambanci ka koma koyi ilimin na hawu a larabci wa alal abdi arba'una fil qasbi wa kamtuna fil dinar amma bawa ba na ba shi idan ya yi kazafi bulala arba'in ne in bai kawo sauran ke duba raba wa juza a idan saboda sama nuna 80 divided by 2 zai baka 40 ne bulala arba'in za a yi masa wancan kuma 100 divided by 2 zai baka 50 ne bulala hamsin za a yi masa kisa shi kuma divided by 2 rajam eh, rajam na wanda ya na divide by 2 shi kuma menene kuma bimfi ne ko ya dawo kan bulala saboda kisa ba raba shi gida biyu mun yi bayani a can baya eh. sannan kuma haka ne ko walkafiru yuhaddu fil qasfi 80 idan kafiri ya zargi wani da cewa ya yi zina duk da kasancewa ki ba musulmi ba ne in bai kawo shaidu ba shi ma bulala tamanin za a yi masa ku lura wani lokacin shari'a ba za ta hau ko doka ba za ta hau kan mutum ba sai in ya karbi musulunci ko to anan ba a maganan musulunci saboda kafiri babu yadda za a yi shi ma kafiri ka zo ka in kafa da haka sai ka kawo shaidu in dai shari'a musulunci tana aiki ba da za a kace ce makafiri ɗan iska saboda in ka ce ɗan iska to waye mafiya yawa a hausance in aka ce ɗan iska ana nufin menene eh, ɗan iska ɗan zina zina yake yi kenan eh, amma yanzu iskancin ya koma kawai komi ma ana kiran da iskanci eh, tunda za ka ji aboki yana ce ma ɗan ni ba son iskanci to a tsari in ka ji aboki ya faɗa ma abokinsa baya son iskanci to ba su iya hausa bane gaskiya ya ba su iya hausa bane sannan ko baya da tarbiyya don kalmomin ba su da daɗi ba daidai bane ba su iya hausa bane ba mamaki wasu gyarawa ne haka ko gyarawa eh na'am wala hadda ala qadhi عبد او كافر eh wasu malamai suka ce babu haddi da wanda ya fi wa kafiri in dai har mutumin banza ne haka ma me haka ma bawa saboda bawa yana ganin kamar shirme ne amma wasu malamai suke a sun da an sun mutuncin su suka ce ba su yadda ba to sai an dauki mataki ina fata an gane wa قاذف الصبية wanda ya kazafi ma yarinya yar karama bizina yace ta yi zina in ka na mithluha yufa idan ta kai a sadu da ita ya zarge ta to sai ya kawo shaidu bai kawo shaidu ba ma a yi masa hukunci an gane amma wala yuhaddu qadhifu sabi wanda ya yi kazafi ma yaro karami shi ba za a yi masa haddi ba sai dai kuma me za a yi masa shine taziri kawai ya ga wannan yaro sai masa kazafi kamar wannan nan garamin yaro ya kowa ya ce inda aka je aka gani shike na samu kawai yan hizba eh, tun da ya zargi yaro ne da abin na samu wasu kara wato karfafan yan hizba kamar guda biyu su wagwanke ki da mai saboda gozo kare saki waye masa bulala saboda ba daidai ba ne saboda an bar irin wannan zai ci gaba yana yi wa yara kanana zai wa manya ma kuma ba tarbiyya ba ne Na wala hada ala man lam fi qasfin wala waqin sai dai babu babu haddi da duk wanda bai balaga ba inda yaro karami ne wajen kasafi ko kuma wajen mai ko da wajen saduwa ne saboda yaro karami ne kawai wasa aka yi Hadi ba zai hau kansa ba ya sa duk inda za a yi abin nan din akan duba ɗaya ɓangaren yawa ɗaya ɓangaren da sharaɗi akwai kaiwan mungali ko kuma balaga amma yaro ƙarami kamar yadda yan ka masa abin nan kazafi kai dai baka kyauta ba dun za a koya masa mummunan tafiya shi ma idan ya yi ƙazafi ya kamata a kwakwaɗe shi saboda kar ya saki tun da yaro ƙarami ne in ka ce dogon bayani ma bai san menene ake nufi ba eh, an gane ko to shi yasa to haka ba ko da wajen saduwa ne shi yasa a can bayan muka ce duk wanda ya yi liwadi da wanda bai balaga ba ko yaro karami yaudaran sa yaudaran sai amma za a ga waɗansu katti hakan nan ga su sun girma yadda ka san kumburin su na buredi amma ba su balaga ba to amma tun da ya riga ya san kuɗi yana shiga intanet ya yi menene ya kaga yana da wayo shari'ar musulunci za ta iya ɗaukan mataki a kanka to ga wata magana wa man nafa rajulan min nasabihi duk wanda ya kore wani mutum daga cikin dangantakarsa fa alaihi alhaddu akwai haddi a kansa wanda ya kasu kashe biyu ta kawai kuna cikin famili abin nan sai kace wani ba dan uwan mu bane wani ba dan gonku ba ne babanku ba ɗaya ba ko ba danginku ba ne kana da suna goma ku da shi cikin dangin ne ko to in ya kai ƙara sai ka kawo shaidu cewa uwarsa ta yi zina shaidun nan ko ko babanka ne da yake magana ma ba zai iya kawo ba yana da wahala ina ba ta an gani kwarai da gaske so automatically sai a yi maka haddi na kazafi don kayi masa karya don ba haka aka yi ba to ba za a wanke shi ba bangare na biyu shine mutumin da yake tare da iyalansa a cikin 'ya'yansa sai ya ce wannan ɗa ba nasa ba ne ko ya kawo shaidu ko kuma su yi ko ya yadda masa bulala tamanin ya yi karya mabuwar yaro kwarai da gaske in ya kawo ka shaidu guda hudu kwarara cewa matarsa zina ta yi to kun za a zartar masa da hukunci kenan ko ko kuma su je masallaci ya tsine mata ta tsine masa a gaban jama'a billahi allazi la ilaha illa huwa wannan daba ba nawa bane billahi allazi la ilaha illa huwa wannan daba ba nawa bane in karya nayi Allah ya tsine maka a ah, ga kowa misali yayi bazan eh kai jin ma ka je sai ka jefa gaba <laughs> eh to saboda haka idan yayi wannan kungaran tsuwa guda biyar shi kenan ko kwanan nan ma ko wani kes wanda ya faru aka ce to ya za a yi to ni dai na ce abin da na fahimta shi ne ya haƙuri. saboda uba ya ce shi ɗa ba nasa ba ne kawo hujja kuma ya gagar kawo ba to waɗansu malamai suna ce aje a gwada da yanzu tsakani da Allah waye zai yadda zuwa gwada jininsa don ga ka'ida ko zargi ne tun da jinin wani yana iya zama wa iri ɗaya da na wani akwai malaman da har yanzu ba su gama yadda cewa a yi amfani da hukuncin jini wajen zartar da hukunci ba domin saboda waɗansu ba su gamsu ba wasu kuma suna ganin ana iya sawa a layi to ne ba wani zargi ya yi karfi ko ana son a samu abin nan ba ba yadda za a yi kawai ka zo ka zargi matarka da abin nan sai ka ce a ji a kamo mala ya haya a ji a gwada jininsa don an samu an gwada sa an ga ya yi daidai wa daida shi ko bai taɓa ta ba bai taɓa ma haɗuwa da ita ba to kaga za a jiya zartar masa da hukunci bisa zalunci akwai zinniya to nace tun da ba zai iya tabbatarwa ba kuma lissafin da aka yi lokacin da aka yi aure ina jin ko an samu watanni takwas ne ko goma ne ya ce kawai ya haƙura ya fi in ba ta da gaskiya ma Allah ya sani sun suka je lahira sa warware a can saboda me saboda ita a kama mata mutunci sannan kuma cikin da aka samu a sama mata mutunci ina fata an gani tunda baya da hujja ta ko'ina inda za a bi a tsarin shari'a idan baya da hujja ko'ina ki za a yi masa bulala tamanin don ya mata kazafi ya mata kazafi ko da za su ci gaba da zaman aure ba sai an daka ki ai ba ce in an maka bulala tamanin za a raba ka da matan bane a'a za ku ci gaba da zama ne eh za ku ci gaba da zama wata rana ana tafi ta kyalkyale ta dariya ta ce wa ya ka bulala tamanin Allah kyauta saboda haka wa na fara julan bin nasabihi duk wanda ya kore wani daga cikin dangantakansa ko nasu fa alaihi alhad akwai haddi a kansa idan bai kawo shaidu ba wa fi ta'ridi alhadd cikin jirwaye mai kamar wanka shi ma akwai haddi kawai kuna magana da wani race ai ni ba dan shege bane a'a sai ku haka da shi ni ba dan shege bane kuka sake haduwa da shi kace ni ba dan kege bane to in ya kai karan ka sai kai bayani tunda kai ba dan kege bane waye dan kege sai ka in ba haka ba a daka ba gobe ba za ka sake ba wannan ita ce ka'ida don a tsare mutuncin mutane wa man qala li rajulin duk wanda yake mu wani mutum ya lufi ya kai dan liwati ko da bai gani ba hujja a yi masa haƙi inda wannan mutum ya ce hato tun da ka zarge ni kace ya kai ɗan luwaki ko ya kai mazinaci tun ya kai karanta za a kama wannan mutumi za a kamo shekau shaidu guda hudu kwarai da gaske ko jirwaye mai kamar wanka ma aka ce za a yi haɗi wa mutum balle kai tsaye sai yasa zargi ka ringa taka ban kwarai da gaske ka dinga taka tsantsan ko labari yake faɗa ana ce wani ɗan luwaɗi ne wani mazinaci ne wallahi ka kiyaye kuma na san ko babu shari'ar musulunci ko a yanzu in ka zo ka ce wani ɗan luwaɗi ne ko kuma shi mazinaci ne in ya kai karanka to za ka yi bayani za ka yi ba mu aya zaki Ina jin ko a dokan yanzu ko kwarai da gaske akwai matakan da za a ɗauka a kansa to sai ka yi taka tsantsan abinda ake so mutane su zauna lafiya ba tare da ire-iren waɗannan maganganu ba duk a ringa sauke masu dun ba su da saboda haka duk wanda ya tema wani wa man kala li ya lufi hudka duk wanda ya tema wani ya kai dan luwaji to haddi za a yi sai ya kare kansa sai ya kawo shaidu haka ma idan ka juya duk wanda yake ma wani ya kai mazinaci ko ya ke mazinaciya eh, musamman ma irin matan da suke zama suke dadewa ba su yi aure ba sun san wadan sai su zo suna zarga ai wannan ai mazinaciya ce ai karuwa ce ko wannan kalma ka ai karuwa ce to in ta kai karanka sai ka kawo shaidu kudin ba ka ba bulala tamanin kai makareci ne ko kai limani ne ko liman ne ko in ka shiga layin da ba naka wa man qazafa jama'atan duk wanda ya kazafi ma jama'a masu yawa dai wannan ya debo da fadi to inda ya musu kazafi ne lokaci guda da ya ga su duka yace dukkan su yan iska ne to fa haddun wahid haddi guda ɗaya ne saboda lokaci guda duk ya hada su sai dai kuma yalzamuhu liman qama bihi milhu thumma la kaya alayhi abin da yake lazimtan sa kine duk wanda ya tsaya wajen neman haƙƙinsa wanda ya yafe shi kenan bi ma'ana idan an samu jama'a ne masu yawa kaman guda takwas ya zarge su yace dukkan su yanzu ne sai biyu daga cikin su ga kai kara aka ce kawo shaida yace bai da shaida ya tabbata kazafi ne aka yi masa bulala tamanin sai daga baya sai sauran suka ji labari su ma suka kawo kara a tamanin da aka masa dinnan ya wuce kuma ku sani duk wanda aka zarge shi in bai kai kara ba ya yafe ko ya yi shiru to shi kenan babu maganan haddi sai dai kuma hukuncin Allah yana nan yana rataye saboda haka za ka iya haduwa da mutum ka ce ɗan iska kawai ko karuwa kawai su danna zuciya ba za su yi magana ba to an zalunce su har wajen Allah hukunci sai an je lahira sai dai in ya yafi wannan cin mutuncin da aka yi musu in sun yafi shi kenan saboda haka duk wanda ya kai kara yi claiming din haƙƙinsa to shine ake sauraron sun mutum bai kai kara ba to shari'a ba za ta sa 'yan hizba su je su ringa kamo waɗannan mutane ba ba a haka ba a haka wannan kenan wa man karrara shurbal khamri duk wanda ya maimaita kan giya to amma bai fada mana hukunci kan giya ba ko ya fata mana eh aw zina ko kuma zina fa haddun wahidun fi zalika kulli to haddi guda da ne yayi ba kama ki ba yayi ba kama ki ba sai da aka zo aka tabbatar da yayi su barkatai ko ya kagiyan barkatai to tun da lokacin aka kama shi haɗi guda ɗaya za a yi masa in an masa hukunci ɗaya kike ne ba za a ce yawan kyan da ya yi yawan hukuncin da za a yi masa yawan zinan da ya yi yawan hukuncin da za a yi masa ba wa kazalika man qazafa jama'ata jama'atan ko haka wanda ya kazafi wa jama'a masu yawa wanda ya kazafi wa jama'a masu yawa to kima idan waɗansu suka tsaya sai an kwato musu haƙƙinsu sauran suka tafi suka ce sun yafe wanda suka yafe shi kenan wanda suka tsaya a kwato musu haƙƙinsu dole a kwato musu kuma haddi guda ɗaya ne wa mallabi matu hududun wanda haddodi suka hau kansa wa katlun sannan kuma ga kisa misali ya yi kasafin wa wani ya tabbata za a yi masa bulala tamanin ya yi sata ma wani za a yanke hannunsa sai a kama shi kuma da luwaɗi hukuncin kisa ya tabbata a kansa to sai an masa bulala tamanin an yanke hannunsa sannan sai a kashe ki a ba za a yi haka ba me za a yi masa falkatul yujzi'u an zalika aka ce kisa yana wadatarwa akan wannan illa fil kazafi sai dai idan kazafi ne na wajen mutunci na shan giya ne za a iya tsallakewa tun da hukuncin Allah ne amma faliyo hadda kabla an yuktala saboda kubutar da wanda aka yi masa kazafi ya sa aka ce in ya tsaya ya ce dole sai ya yi masa ya masa wato to wannan za mu ce zance mafi inganci eh, kwarai da gaske wasu malamai suna ganin tun da akwai maganin kisa kawai a kashe shi kowa ya kusa to tun da ya zo ya yi karya ma wani ya ce shi mazinaci ne kuma aka yi bincike aka tabbatar ba mazinaci ba ne kaga za a yi masa bulala tamanin to ga laifin kisa to ba gara kashe shi ba shi kenan to amma wasu suna ganin haƙƙi ne na wannan mutumi dole sai an kwata masa haƙƙinsa an wanke shi kowa ya gani ina fata an gani sannan wannan mutumi sai ya kashe shi wa man shariba khamran duk wanda ya ka giya aw nabizan mustiran ko ruwan tsumi mai sanya maye eh ruwan tsumi mai sanya maye kaman burkutu kenan hudda 80 kima bulala 80 za a yi masa shi hukuncin wanda ya ka abin maye? amma fa ku gaya ne sakira lam yaskar ya yi maye ne ko bai yi maye ba ya yi tangadi ne ko bai yi tangadi ba wala sijina alaiki sai dai ki ba sa ki a kurkuku domin ya dauki darasi a nan masa bulalan nan sai ya kyalifi saboda haka duk wanda tunda abin kurkura yana sa maye in ka kurkura ni ka ko akwai yan kurkuran ne eh to kaga wiwi ma shi ma yana sa gwargwadon nisanka a wiwi gwargwadon damin da za ka sha ba za ka bugu ba barai da gaske yanzu ba ka taba shan wiwi ba ko kuma ba ka saba sha ba ko ba ka sha in ka sha kaɗan yanzu gigi cewa za ka yi in ba a yi sa'a ba har asuba za ka yi ba ka farfado ba ka kwanta kai ta baccin banza ai da yawan haka ne faccin banza kuma mutum idan yana yawan sha ƙarshe lalacewa zai sai ka ga ba zai amfani kansa ba balle amfani zuriyar sun yana lalata mutum ga lalacewan kwakwalwa eh, eh a dama yanzu wannan yi zuwa na banzan ne ya yi ni na ga waɗansu yan wuri da suke abin da irin tumaki din da suna sukan gaike su kafin su wuce mutanen da mafiya yawa fararen kaya suke sawa mun take mun samu dattawa fararen kaya suke sawa kafin ka ga wani kala yana da wahala hatta wa gari a dajin farare za su dinga ganin to kaga ko na gudu ne ma za ka gan su a yi suna dan kama da daga baya ne aka gano akan yi na gudu za a gaishe kaman gulu hakan Eh, ko black ne eh tag eh abin nan ba kwarai da gaske za ce rigar taki haka wanda yake yi amma mafiya yawan fararen kaya ne alawayo za ga da tijo ya dinka ya to da yamma za ga irin suna zama ko gindin bishiya ko kofan gida ko menene kuma inda suke zama din da wani abin mamakin akwai awakai ko tumakai musamman ma tumaki za ga su sun fi kwanciya wajen kaga tunkiya kofar asol ne tumaki sun kwanta kike na yaji ake ya masa karo ke sannu baba sannunku sannunku da hutawa ka gani sai Allah ya kyauta to kaga wanda shi kuma eh, wani ne ba na so yana nan da rai har yanzu ya yasa ba na son ba da labari ya sha wuyi ya shiga ɗakin guwarsa a rikice wallahi sai mata suka ɗauka to mu ma dai lokacin muna yara kanana wallahi sai muka ɗauka irin kaman aljanun nan ne su kama shi a shi ya ji an duka ne sai aka zo na ta maza abin da magani aka ɗauko hayaki aka ɗauko abin nan haba kusan wuyi ba ta jin hayaki Allah kyauta eh, amma yana da ran zube mutu bai yasa ba zan ba da full labarin abin da ya faru ba eh, okay a ka'ida idan mutum ya sha abu bai sani ba musulunci ba ya kama shi da laifi yayin eh, kwarai da gaske kun zan zaba da waɗansu yin giskajin su suna koya ma yara ne kawai wani yaron fa ya zo wucewa kawai za ka shi, karfi da yaji ya zai ce ka zuka ka ce ba za ka zuka ba ce zan kwashe ka da magi ai da haka ake koya wa yara shi yasa ake son haka samu irin waɗannan yan iska a ɗauki mataki a kansu saboda kada su lalata ƴaƴan wajen ko wajen sayowa ne ma wani zai je ya buya ya ce ka je wajen wancan ka ce ya baka abin nan ni ina jin akwai sunan wulwi da ake ma wani suna ne ya akwai yaren da suke fahimta, ta zan kowa da yaren da yau. Eh, eh, eh, Allah kyauta. Na'am. wa man shariba khamran duk wanda ya giya aw nabidan ko kuma nabizi mukiran wanda yake sanya maye duk abin da aka tatse shi ko aka matse shi wanda yake sanya maye malamai suka ce duk hayaki da yake sanya maye duk ainihin garin hodan da za a shaka wanda yake sanya maye to hukuncin ɗaya ne hudda samanina za a yi masa haddi bulala tamanin sahira aulam yaskar ya yi maye ne ko bai yi maye ba wala su jina alaiki sai dai ba a sake a kurkuku sai dai an gabin ya yi muni kwarai da gaske to wannan za a iya jefa shi a kurkuku akwai waɗansu kuma masu sayar da abin nan ɗin su ba sa sha kaga mutum yana sayar da wuyu amma ba sha shi kuma mai hukuncinsa kamar mai sai da taba ne ba sha idan akwai shari'a kwarai da gaske za a dauki mataki a kansu wannan taziri yake musu to idan za a tsayar da haddi wa mutum ga yadda ake yi wa yujarradul ma'dudu za a cire tufafin wanda za a yi masa haddi mutum yana da babbar rigansa ko da rigan sanyi ko da menene duk za a cire sai dai ba turara za a yi masa ba karka ɗauka wannan kalma na tajiridi ana nufin a yi masa tsirara ba tsirara za a yi masa wala mara maratu amma mace ita ba a kwaye jikinta gaba daya shi namiji za a saki ya rufe daga cibi zuwa gwiwa ya so dukansa a bayansa a dukansa a kafanarsa kwarai da gaske amma ita mace ba zai yi ba dole za ta rufe jikinta gaba daya illa mimma ya a jarba, sai dai za a raba ta da abin da zai tsare mata duka kun za a ka'idan hijabi mai kauri yake yi lokacin sanyi hijabi mai kauri lokacin sanyi lokacin zafi kuma hijabi mai duhu mai duhu ake sawa idan mazaje suna da kuɗi yana da kyau su rinka bambanta wa matayensu hijabi ba duk iri ɗaya lokaci guda yake yi ba lokacin zafi ne akwai mai duhu sannan ba zai siffanta mata jikinka ba dama abinda da ake so kenan in lokacin sanyi ne sai a yi mata mai kauri kaga za ta maganin sanyi ke sannan ba zai sifanta mata jikinta ba saboda nomani mai kauri ba ya sifanta jiki amma za a shekara ka yi hijabi guda ya baka kyauta ba ba kwarai da gaske ko dinki ne ma na lokacin zafi daban na lokacin sanyi daban sau biyu za ka yi dinki wa matanka a shekara eh a to kai malamin makaranta sau nawa kake dinki wa taksuha idza saita. ba haka hadisi ce ba sai dai kuma wajen fasara ne ana takaitawa farai da gaske mun yanzu kai namiji za ka yi ta dinki. Ah, yanzu alaran ma za ga ya kwana biyar yana sa a kaya eh yana sa riga guda daya ai zai yi wahala kwana biyar alaran ma yana sa riga guda daya to amma matar ka za ta kwana biyar za ta kwana goma ba ta fita ba haka ne sai kai mata wanda za ta zauna a gida tsalaran ma ya je ya yi oda na tufafi kamar guda goma ita ma sai ya yi mata guda goma saboda nan yawaita mata za ta yi sha'awar fita biki na babu gaira babu dalili babu dangin indiya ba na baba za ta yi ɗaya eh, mata za ku je ƙwarai da gaske ai in ka jibga mata kaya to tana Allah Allah biki ya zo ta je ta sa ana ce a ah, wanci a ke matan alarma mai tsada take sawa ke matan alarma mai shi kuma yana fama da su taro eh, sai ya zana zo fasara sai ka jana ta abin nan saboda problem mata na'am wa yujladani ne? ana yin musu bulala ne suna zaune to kaga wannan shi ya gwada kafala za ta duka da kirji musamman ma an fi dukan kafala don ba dukan kai eh, kwarai a da kinan gefe a da kinan gefe saboda kafala yana iya daukan ne ni. ko da yayi jina jina ya tsatsage wajen ma ya yi, nan kwana biyu zai warke balle akwai normally in aka yi irin wannan ana samun wanzamai a ya samu wanzamai a kusa kusan wanzamai idan kumburi ne suka tsatsa ga jini ya fito akwai garin maganin da suke sawa ko akwai garin maganin da suke sawa eh, to yanzu allura za a yi nan yi allura shi ke nan amma ai wata cutar ma idan an yi allura sai an wanke an sa magani akwai garin maganin da ake barbadawa amma ka barbada in ya bushe to haka zai warke eh, kun ga nan taimake shi a ɗan rage masa radadin domin kada abin ya affectin ɗinsa yadda zai wuce iyaka na wala to hadu hamil to idan na kisa ne fa ba a tsayar da haddi a bisa mai ciki hata ta da hasai ta ajiye abin da ke cikin cikinta saboda idan aka mata haddi tana da ciki to asara na ne to cikin kuma mai laifinsa ko da ko cikin zina ne mai laifinsa wata mata ta zo wajen annabi da ciki ta ce wannan ciki na zina ne annabi ya kau da kai ta sake ce wannan cikin zina ne annabi ya kau da kai ta sake ce wannan ciki na zina ne ce kai ki je sakin haihu ta tafi ta haihu da ta haihun sai ta sake dawo a'a saboda da lokacin da ta tafi da da ta haihu ba ta dawo ba shi kenan ta sha amma sai ta dawo ya ce ke sai kin yaye shi ka duba ka gani a shekaru nawa ke yaye yaro eh yaran da ba shekara biyu yaran yanzu kuma ba saboda mata ba sa bari ya kai shekara biyu eh, amma ku lura mafiya yawa idan aka kai shekara biyu dinnan yaro ya fi lafiya ware da gaskiya ya fi lafiya ya sa koda ciki ya shiga wanda bai dauki wanda ba tura masa rai ba gara a kawar da shi domin yaron nan ya lafiya ina jin kowa kara maka labu lokacin da aka yaye ya kai shekara biyu ma mai yiwa da wani abu har gudu yake har haƙora sai da ya fitar in aka ba shi sai ya ciza a kwaɗe kansa eh amma yanzu sai ka ga yaro kafin ya fitar da haƙori an yaye shi wala abin mamaki wala sai a daɗe kuma bai fitar da haƙorin ba ai saboda nonon da mata suke ba da yaron yana da amfani da yawa an ce a samu kwatankwacinsa bincike fa ya gwada ma babu kwatankwacinsa babu wannan nonon na uwa babu kwatankwacinsa kana ganin wannan sarar ɗin da mene eh wannan saralak ɗin da wannan fit da sauransu ai sai ya mai da yaro rako ya kamu da waɗansu cututtuka amma a cikin wannan nono na uwa akwai sinadarin da ko mutum ya kamu da cutan sai ga cikin sauki Allah ta wa ta'ala ya warkar da shi to a bar garaje ina fata manya sun gani to wannan mata ne da ta zo ta zo da shi ma yana cin gurasa annabi ya ce ta wannan ya riga ya yi abaji a tsayar mata da hajji saboda haka mace in tana da ciki ba a tsayar mata da hajji kuma duk wanda bai da lafiya ba a tsayar mata da hajji saboda za a kara saki kun ga mutumin da za a yi masa bulala ma sai a yi taka-zanzan, kamar misalin wanda yake da cutar diabetes ina jin su ne waɗanda suka samu rauni sukan dade ba su warke ba ko ka kaga dole ta yan biya hankali kwarai da gaske wala maridun musakkalun hatta ya fura'a haka ma marar lafiya mai nauyi haka ya warke to sai kuma mala ya ci gaba da yin bayani sai ce mai wala yuktalwa fi ulbahimati wal yu'aqab wanda yayi zina ko yayi liwadi da dabba to ba kashe shi sai dai a yi masa iqabi to ita kuma dabban fa to akwai maganganu da yawa kai saboda an kama shi yana yi sau da ba mamaki ya yi da yawa sai ta zuba mata maniyi a jikinta kuma maniyin nan yana bin namanta duk lokacin da aka zo aka yanka ta kun ga an dafa ko an soya ko an yi menene mutane za su ci hadda maniyin wancan katon tuko saboda kwaɗayi ba abin da ya dame su wani ma zai ce ai wannan naman ma daban ne wallahi ni na ji ya fi sauran naman ma daɗi bai yaza wadon suke daukan maganar hadisi nan da ya ce in aka kama mutumin da yake liwaɗi da dabba ko yake zina da kake aka dabba amma shi ladabtar da shi za a kamata ya yi a zuwa same shi a sake a gaban jama'a tunda ba za a yi masa haddi irin na ainihin zina ba ba za a yi masa haddi irin na luwaɗi ba ba za a yi yake a yi masa bulala ko hamsin amma gare shi a yi kwallo da shi a gaban jama'a in yaso so zai bar garin ya bar garin ya je can ba mamaki ba zai ci gaba da lokacin ba amma musamman samarinmu ne hadari ne fafa. don akan ka yi zina akan ka yi lalata da dabba gara istima'i ya fi maka sauki amma istima'i kuma ka saba da shi ba za ka yaure ba saboda aka gara shan kanwa da azumin nafila shi ne wanda za ka samu lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda tima'i shi ma fitar da maniyi din nan shi ma yana da illansa sai lokacin da ka zo kai aure kana son ka samu haihuwa kuma sai Allah ya hana ka saboda mai saboda fitar da mai wannan fitar da maniyi din da kake yi din ya riga ya maka illa saboda haka yi kokari ya kiyaye amma dai zina mummunan hatsari ne sannan lalata da dabba mummunan abu ne kuma wauta ne shi ma istima'i din haramun ne amma kowane laifi da girmansa tun da an kama mutum yana istima'i ya yi istima'i kaga daka ce za a yi saboda ba daidai ba ne me ya kamata ka yi shi ne ka rinka azumin litinin da sai idan abin ya gagara shi kenan ka sumu yauman wa man. Ka fi ya mi dawuda alaihi salam fa innahu ahabbu siyami ila Allah tabaraka wa ta'ala sai ka yi irin azumin annabi da wadda gobe ka sharuwa ka yi gata ka sharuwa ka yi citta ta ka sharuwa ka yi cittan cittatan citta ta kwarai da gaske haka za ka ta tafiya masu likitoci masu shan hankali to a hankali wai su iyayenmu da kakanninmu ba ranar da ba za ku sha kanwa ba ina jin da kanwa ne da menene da toka ko toka ne ko menene eh wanda za a zo a jika sai tuwo fa tuwon dawa in za a yi sai an zuba wannan duk tuwon dawan da za a yi sai an zuba wannan sannan a tuka tuwon sai ka ga tuwon ya rike musamman tuwon mutanen bauchi aka ce yakan yi kwana goma bai lalace ba amma yanzu ana tuka tuwo lokacin da kaci zuwa in an jima ga asuba sai kai shi duk ya watsi. to me yasa ba zai rikita maka ciki ba ai dole ya rikita maka ciki ta ina zai zauna amma mutanen da suna sa wannan duka za su sanya shi a ciki kai mukan har ma abinda akwai miyan miyan toka da ake kira har miyan toka mun sha kuma ko yanzu aka yi zai sha Allah ce bake mu an san miyan toka ko kai jingir malam jingir ka san miyan toka goya ya miyan tokan ok sai a samu sai a jebo toka sai a rege a rege idan ruwa ya tafasa sai a kada eh, ina ganin kamar yanzu in ka je ma ko da wajen yan koli ne ko yan koli ne ko masu menene eh, suna dan ba da abin da din amma sai waɗanda suka yi miya wallahi tsofin da idan sun yi harsanti sai kayi harsanti sai kayi kuma babu nama ba komai daga miyan toka a sake ƙara yajin daddawa miyan toka a zuba gauta a ciki kaji mutum yana ci yana ɗebo labaran da ya daɗe da manta su amma yanzu ina to sai dai kuma kowane abu kamar yadda muke fada shi ne sai an yi taka zamzam yauwa domin saboda an akwai abu na cutarwa to dole ya yi taka zamzam ba za a kake wanda ya yi lalata da dabba ba a ladabtar da shi sannan kuma ba za a kake dabban ba sai maganin sata wa man saraka rubu'a dinarin duk wanda ya saci rubu'i dinare zahaban na ainihin zinare aw ma qimatuhu ko abin da yake kimansa yau matsarika a ranar da ya satan za a kimanta salasatu da rahima kamar dirhamai uku kenan min al'urudi ko da daga cikin hajoji ne kadarori ba wai kudi ya je ɗauka ba wata kadara ce awwazana salasati da rahima wato nauyin dirhami uku fidda na azurfa ko fi'a a yanke hannunsa wannan ita ce ka'ida to yanzu babu dinare babu dirhami ina jin mafi karanci dubu nawa ne 29 kai eh, dubu talatin misali duk wanda ya saci dubu talatin a inda ba ba shi izini ba ya fi kere ya sai faɗa mana sauran sharuta da hukuncin sai ki hannu ko kuma kiman wannan saboda haka ko da wannan gilas ne ya kai dubu talatin mutum yana ajiye da shi a ɗakinsa bai ba da kowa dama ya shiga ba barawo ya je ya shiga ya ɗauki wannan gilasin ya tafi aka zuwa ka auna aka ga wannan gilasin dubu talatin ne to hukuncinsa yanke hannu ne ba sai lalle kuɗi ba shi ne fassarar a ko wa tarikatu ba ka tsawuwa ya kuma sai dai kuma ga waɗansu bayanai iza saraka min hirzin amma in ya sata daga hirzi hirzi shine inda aka hana shi shiga fararen waje katangaggen waje boyayyen waje taifantaccen waje wanda ba baka dama ka shiga ba saboda mutum in ya shiga inda aka baki dama sai ya sata ya koye ya fita da shi wannan ba sata ba ne ha'inci ne shi ba maganin yanke hannu ba ne sai dai aladabtar da shi saboda ha'inci ne sai idan ya shiga inda ba ba shi izini ba sai ya sa za ga barawa ku ya yake ga dan fashe da makami ma zai maka kwantan bauna ne sannan ko da ke yanzu kan ma fitowa suke sai dai kai kitifi da su ai kaga ba suke ba ko eh, su kuma sai aka ce ai inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu kuma hukuncin su na har zuwa karshen aya kun ga akwai bambanci wala kafa fil khulsa ya sa ka ce babu yankewa wajen kwace eh irin wadannan yaran da suke kwace wayoyin mutane ba su kwace wayoyin mutane wannan kananan barayi ne su ba yanke hannu ba ne Tunda da ka fito wannan hanya ta kowa ce ka fito waje ta abin nan sai dai abinda za a kama su shine idan aka kama su a zartar musu da hukuncin da su shugabanni suka yi itifaki a kai ina fata an gani amma ba sa ta bai shine alkunsa masu ya kama masu wakce kudi da rana ko da daddare wa yubta fi zalika idan aka zo yanke hannu na sata ana yankewa ne yadda rajuli wal mar'a hannun namiji ko mace babu bambanci namiji ne ko mace duk wanda ya sata ai ya sa qur'ani ma abin da yake A tsarikatu. barawo da barauniya me yasa aka fara sunan aka fara ambaton sunan namiji ko namiji saboda shi namiji da kake gari shegen kaya ne in je wajen sata ne kwarai wasu malamai suka ce haja zai yanzu barayi mata sai a hankali dabaru irin na sata iri daban-daban sun sani sai a hankali zai yi wahala a yi biki a kammala gaba ne ba yi sata ba eh kuma ko gidan alaramma ne ya za idan za a yi biki za ka ga masu gwalagwale ko masu wani abu mai tsada kwashewa ke a kai ɗakin mai gida ko sai a kulle su gaba ɗaya sai an gama abin da sai a mayar da su inda suke sun wallahi ka gama kan yanzu ku yadda ba ka tsammani da dabara in wata za ta shiga ɗakin matar ɗan baya hankali ba sai sun yi barna su kuma mata da dabe-dabe Allah kyauta na'am yake wa fi zalika wa yubtahu fi zalika yadu rajuli wal mar'ati wal abdi Haddabawa. kuma in saraka kutiya rijluhu min khilafin idan aka yanke hannun an sake sata sai a yanke kafa amma da sabani an yanke hannun hagu na to kafan hannun dama to kafan hagu na za a yanke kuma in saraka fayadu sannan idan ya sake sata hannunsa na haguna kuma in saraka farijilu sannan ya sake sata kafansa ta dama kaga ya zama baya da hannaye baya da kafafuwa ma in saraka juli da wasu jina in ya sake sata a daga ki. a sake a kuku wata shi da ko shekara guda ko gwargwadon yadda aka yanke masa hukunci kwarai da gaske sai wannan ya gwada yana da mummunan da biya ba yadda za a yi sata sau hudu ana yanke gabobinsa kuma ya sake sata wani yana da mummunan hali kike nan da dungulmin masu ya dauka ya koyi wa man aqarra bi sariqa qutiya duk wanda yazo yake yayi sata to ba sai ka tambaye shi kai duk ko menene ba sai ga abin da ya sata kawai ku yanke hannunsa ba shi kawo kansa ba wa iradi'a in kuma yace ya fata ukila kyaleki wa gari masarikata in kana tuma abu amma an ga abin satan an tabbatar nan wani ne to ya biya wa illa itubiya biha in kuma ya lalata to sai a bi shi wato akwai wani abu guda mutumin da yazo yace yayi sata za a zartar da za a zartar da hukunci sai yace shi ba sata yi ba din tayi shi kuma mutumin yace ni dai na ajiye a daki ne aka zo aka ɗauki to shari'a dai mutumin da ya yi kirari da kansa tun da babu shaidun da suka tabbatar da haka eh, shari'a ta ce ba za a yi masa hukunci ba sai a kyale shi don ba mamaki wani farawon ne ya dauko sai ya jefar da ya jefar shi kuma ya dauka. ya zo yake ai yayi sata sai ya gane kuransa sai ya ya fasa to irin wannan ana iya samun kyale shi ba ai ba wai shari'a ne tana son kai ta yanke hannayen barayi bane abinda ake so ai a bari kada a aikata laifinmu wa mana aka zafi hirzi duk wanda ya lauka a hirzi lam yukta ba za a yanke hannunsa ba hatta ya kurja hatta yi kurja sarika min alhirzi har sai ya fitar da satin daga hirzi shine inda aka hana shi shida ɗakinka ne ka hana ok to normally ma za a ce ba yadda za a yi wani kato ya zo ya shiga ɗakinka kawai ka zo ka shiga ɗakinka sai kama kato a ɗakinka mai shi ya dauki kudinka ko ya dauki wani abu mai tsada sai kai ihu jama'a saboda kana ganin kamar zai gudu sai aka kama shi a cikin ɗakinka ga kin nan ya saci naira dubu ɗari don an wajen alkali sai dai a daka shi saboda ya saba ka'ida amma ba za a yanke hannunsa ba in kana son ka kama shi ka bar shi ya fita daga ɗakin ko daga gidan shi kuma in ya san hukunci ya gane zai jefar da kudin zai fita haka eh amma na ga masu ɗamara ko yan sanda ne ko menene sai ga sun kama mutum sai su ba shi abin masu ce ya rike yin ya kirkewa su kwake ki da marewai sai ya rike ɗayan ka tarke shi a ciki ya ajiye abin da ya saka ta sai dai a tuhume shi su cewa ya shigo waje ba tare da izini ba wa kazalika al-kafnu min al-qabr kabari shine hirzin likabani duk waɗanda suke satar likabani suka shiga cikin kabari suka cire daga kabari, ba sai sun fita daga makabarta ba hukuncin su idan ya kai abinda suka sata ya kai a yanke hannu za a yanke hannu su amma sata a makabarta yi abu ya lalace kuma hmm. a kan mutum ya yi sata a makabarta gara ya je ina ya je masallaci don kace wajen masu sai da ice ko masu nikan gari ga abin da to kace masa ya je wani abin nan amma ai sata a makabarta ai hatsari ne hatsari ne gaskiya wa man min baitin udina la duk wanda ya sata a ɗakin da aka baki dama fi dukulihi wajen ki kigan salam yukta ba za a yanke hannunsa ba ma ya hayi wala yukta wal muqtalisu mai wafce abu ba za a yanke hannunsa ba ya sake maimaita wani wa ikrarul abdi fi ma yalzamuhu bawa yayi ikrari da abin da ya lazimce ki fi badanihi a jikinsa min haddin na haddi au katayin ko ne yanke wata gaba yalzamuhu yana lazimtansa za a zakar wa ma kana fi raqabatihi fala ikrara lahu amma wanda ya fi wuyanta bi ma'ana za a kake shi gaba daya to wannan mai da ikrari saboda zai hasara wa uban gidansa. wala qata fi samarin mu'alla to kun san su suna da yayin itace yayin itace iri daban-daban yayin itacen da yake sama sai aka zo kama mutum a cikin lambu yana sama ya tsinka yin bai fitar daga cikin lambun ba za a yanke hannunsa ma gaba da yayin gitacen da yake rataye duk mutum ya sace ba a yanke hannunsa wala fil jin fil nakli ko kuma ainihin dabinan da suke cikin nonon su a can sama wala fil ganami ra'iya haka ma dabbobin da suke kiwo kuma idan an sace su ba kata ba ne eh, sai dai an yi ha'inci ne hatta tusraka min murahiha sai an sace su daga inda suke kwana shine kaidin su a kulki kun ga masu sake awakai din nan da tumakai suna yawo yadda suka ga dama da kaji suna yawo to wanda suke dauke su ba za ta suke yi ba kwarai da gaske eh da ba za a yanke hannunsu ba sai dai su sun ce amana ne sun ce amana ne abinda suka yi bai dace ba wa kazalika tamru min al-andar haka ma dabino a inda ake shan yaki sai idan an fita duk wanda aka ja kama shi inda ake shanye dabino su suna da inda suke shanye dabino da ina iya tunawa ana noman dawa da ake kira ben ko waken da ake kira ben shine dan wata uku to lokacin da dan wata uku yake yi dawa dan wata uku yake girbe shi ko kuma wake shanyawa yake idan ruwa ya zo sai a dauka tsaya daga in ba haka ba ruwan ya ka zai lalata to inda ake kanya sai idan mutum ya fita sannan kuma ga wata magana ya ce wala fa'uli man balagal imama fi Kati wa zina ba a taimakon wanda ya isa wajen shugaba mai zartar da hukunci a wajen sata ko wajen zina idan har ya yi sata aka kai shi wajen shugaba daga baya aka ce an yafe masa ba zai yi ba haka ma na zina idan ya zo ya ce ya yi riba to ba za a taimake shi ba ba a masa shafa'a shafa'a shi ne wato abinda ake nufi shi ne taimako ka je ka ce bari ka shiga don za ka hana zartar da hukuncin Allah sai dai a samu mai haƙƙi a rarrake shi waktu ne fafi zalika fil qadr wajen kasafi fiyanci an yi sabani shi yasa wadan suke cewa idan akwai kazafi akwai kisa sai an yi hukuncin kazafi sannan a yi kisa wasu malamai suka ce idan aka rarraki mai haƙƙin kazafi din ya ce ya yafe to shi kenan a yi masa kisa kawai ko kuma ko da ya je wajen shugaba alkali to ana iya sallamansa wa man saraka min al-kummi duk wanda ya sata daga aljihu kutiya a yanke hannunsa saboda aljihunka ka hirjin ne to kaga in ka sa waya aljihun ka sai wani ya zare amma ka sa waya a gaban ka kana sallah ko ya faɗi wani ya dauka ka ba sa ta yi ba ai hai tunda kana sallah wayanka ta faɗi dauka za ka yi a aljihu an hana ka ne to da ya ga kawai ka duk kuma kana abu sai ya zare wayan ya gudu sa. sai kuma ka zo kana kame-kame sai eh, ba da kai nake yi ba amma dai mutumin da zai sa hannu a aljihunka to yi amma kaga abin da ka fito da shi a abin nan ya wabce wannan kuma ka fito da shi ba hirzi ba wa man sa min al-huryi duk wanda ya sata daga rumbu shine al-huryu rumbu kenan ko to ga baitul ma'al da inda ake ajiye dukiyar mutane walmagnami da inda aka tara ganima yayi sata ya fita falyukka kuma ya yanke hannunsa don wannan shine ido kwarai da gaske wakila aka ce in saraka ka haƙƙihi min almagnami idan ya sata a cikin ganima sama da haƙƙinsa bi salasati dirahim da abin da ya wuce dirhami uku kuta ya sai a yanke hannunsa saboda in ya je yakin sosai a duba gurgurdan abin da zai samu shi yasa wannan suke kiyasi da wannan ko na gwamnati ne sai a duba albakin ka da menene sai a rage da abin da ya kamata EFCC masu ringa yi kenan ko a kotuna sai a dubi aikin ka zuwa lokacin ritayan ka da sallaman da za a yi maka da menene sai a zame sauran kudin kuma sai ka biya to gaba ɗaya ma yanzu za ga mutum ya saci maku dai ma kawai yanzu an suke yana yawo in shugaban kasa ya yafe masa shi kenan saboda hakan yaje lahira zai bayani tunda dalilin wannan satin da aka yi mutane nawa suka halaka kana ganin suka je lahira za su yafe ma shugaban kasar ne ai ba za su yafe masa ba wa yutaba sariqu idza qutiya bi qimati ma fata min as sarikati min malai ko malai ana bin barawo ga abin da ya sata idan aka yanke masa hannu ko aka yanke masa gaba to lokacin da ya wadata sai ya biya abin da ya sace, duk wannan hukunci hakkin Allah ne wannan abin da ya sace kuma ya lalata ko ya cinye hakkin dan adam ne sai ya biya shi wala yutaba fi udmi ya man bai da kiba abinsa a rangwanta masa tunda an masa haddi shi kenan kada kiyan sai ta bi wa yutabahu fi udmihi bima la yuktahu fihi min as-sarika amma malamai suka ce abinda bai kai aiki hannu ba kuma ya tabbata ya sata kuma ya cinye ko ya lalata to idan aka kada kiyansa aka masa ladabi to ya biya kara ya bi masa tunda ba tsayar masa da haddi na hakika gaba ne ba saboda abinda ya sata bai kai rubu dinar ba ina fata an gani abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.